barka mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a goma sha bakwai ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara bakwai, wacce ta dace da shida ga watan hudu watan uku ko miladiya shida. Allah madaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da karatu da muke ciki wannan littafi na kitabu tauhid na fadilatu shi al-doktor salih bin Fawzan bin abdullahi Fawzan, hafizahu Allah ta'ala wa ra'ahu yau kuma shine darasin mu na shida a cikin wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata mun fara magana akan anwa'u shirk nau'ukan shirka idan muka karanta bayanin da malam yayi a cewa shirka haka sun gida biyu akwai shirka mafi girma wata take fitar da mutum daga musulunci kuma take dawwamar da mai yin ta a wuta rana akwai shirka karama wacce ita kuma ba ta fitar da mutum a musulunci amma tana tauye masa tauhidin malaita shirka karama ita kuma ya ta kasu gida biyu akwai shirka karama wacce take aukuwa a lafuza a lafazi akwai kuma wacce take aukuwa a aiki wala ya ba mu misali na shirka na lafazi ya ba misali da rantsuwa da faɗin in ba don kai ba in ba Allah ya so kai kasu da waɗannan alfasu cewa waɗannan su ne alfasu na shirka ƙarama wacce take aukuwa a lafuzza a kalmomi da maganganu na jama'a to yau za mu tashi alƙismu tsani na shirkin akbar ɓangare na biyu na shirka ƙarama shi ne shirkun khafiyun shi ne shirka wacce take a aiki amma ɓoyayya ana kyanta shirkun khafi ana kyanta shirkun fil a'mal hmm? kamar da a farko yake fil alfazi wal a'mal ko anan sai ce shirkun khafiyun nuna maka duka abu ɗaya shirka karama wacce take faruwa a cikin a cikin aiki amma kuma shirka ce khafi mana shirka ce wata ke ɓoyewa hmm? a ɓoye take yace shirkun qafi wa huwa shirku fil iradat wan niyyat shirka koyayya ita ce shirka wacce take aukuwa a nufi da niyya wannan shirkan a manufa ne manufan da ta sa kai abu da niyyarka a lokacin yin abu yace karriya'i wa sum'a kaman arriya' da as-sum'a riya shine kai dan a gani as-sum'a shine kai dan a ji, an gani riya shine kai dan wani ya gani as-sum'a kuma kai dan wani ya ji yace ka an ya'mala amalan mimma yataqarrabu bihi ila Allah yuridu bihi sala'an nasi alayhi wani mutum ya aikata wani aiki daga cikin ayyukan da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi amma ya yi ne saboda yana manufan da ta saye shi ne saboda yana son ya bode daga wajen mutane shi ka an yuftin salatahu aw yatasaddaq li ajli an yumdah wa yusna alayh kawai misali mutum ya kyautata sallarsa ko ya bada sadaka amma niyyarsa da nufinsa a zuciyarsa shine an yumda dan a yabe shi wa yusni alaihim nas dan mutane su ba ma shi su yi magana aw yatalaqqab bizikri wa yuhsin sawtahu bitilawati li ajli an yasma'ahu an-nas fayasnu alayhi wa yamdahuhu ko mutum yayi ya lafuzza wani lafazi na zikiri ko ya kyautata muryarsa wajen karatun ƙur'ani amma duka yayi ne manufansa niyyarsa abinda ke kula a zuciyarsa shine saboda mutane su ji su yaje shi su yi magana ne manufansa mana wannan abu ne da ke faruwa a ina a zuciya makum abu ne ke faruwa a zuciya yace war riya'u idza khalaqa al-amal abtalahu shi kuma riya idan ya takudu da aiki to yana lalata aikin duk aikin da riya ya shiga ciki to aikin lalacewa yake sai zama babu ladan babu ladan aiki yake qala Allah ta'ala Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التي فمن كان يبدو لقاء ربه to duk wanda yake fatan haɗuwa da ubangijinsa salin alin falyamal amalan saliha to yayi aiki aiki gari aiki mai kyau in ya tashi wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada kar yayi shirka a wannan ibada a bautan ubangijinsa kar ya hada shi da kowa ana wannan aiki na kwarai din da zai yi sallah ne karatun qur'ani ne sadaka ne azumi ne ya zama lokacin da yake abin da ke zuciyarsa shine yana fatan kwari ne Allah ne kadai yake kallo ba kallon kowa kila ne wannan fala'i wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ya zama Allah kadai yake kallo a zuciyarsa shi kadai yake burin ya ga aikin sa ya ba shi lada ba ruwan shi da yabon mai yabo kamar yadda ko ba ruwan shi da kushewa mai kushewa ko ba zai yi dan gashi aiki ne na ibada amma yana yi ne ban ya ba wani haushi duka ba zai wannan shi Allah kawai yake kallo yake wa na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi yake cewa aqwa ma aqafu alaikum a shirku al-akbar Allah sallallahu alaihi ce mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro mafi girma abin da nake ji muku tsoro shine shirka ƙarama. karama قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر ya يا مأكين الله منين شركة ƙarama? kala sai ce arriya shi ne ka yi abu don wani ya gani ya yi ka mafu in ya yi kan shi ke ladan ka gani inda yabe ka baka biyu babu ba ladan baya ba ba kuma ba kuma zargi da laifi a wajen Allah Ake wa minhul adil. ومنه العمل لأجل الطمع الدنيوي haka yana shiga cikin shirka tsama mutum ya yi wani aiki don kwaɗayin wani abu na duniya da ya aika ya wannan aikin ga shi aiki ne na ibada aiki ne da Allah yake a yi amma shi ya yi ne don ya samu wani abu na duniya ko so da ya samu matsayi ko so da ya samu kuɗi ko so da ya samu kaza shi manufarsa kenan yace kaman ya hujju aw yu'azzin aw ya umman nas li ajli mal kuma wanda zai aikin haji ko ya kira sallah ko ya mutane limanci amma manufansa shine duk wannan aiki in yayi samu ne kuɗi ko abin da yasa yake ne kiran sallan yana yi ne saboda ya samu kuɗi limancin yana yi ne saboda ya samu ne kuɗi inda zai daina samun kuɗi sanadiyyar kiran sallan da limancin zai daina yi wannan shi ma shirka ne kamar yi karatun a karatunmu na masa'ir jahiliya ku cewa mutum baya zai limanci ko zai kira sallah ya ce ba zan yi ba sai an biya ni haramun haramun in ya sa wannan sharɗin kuma aka biya shi kuɗin da yake karba haramun yake ci haramun yake ci amma in ne mutane suka ga kawai su kyautata mishi wannan kowa babu ne a shi yasa sharaɗi ba kuma da aka ba shi ne ce yayi kaɗan a ƙara ba mafum tau to kaga wannan ke in ya zama manufan da ya sa yake yin saboda kuɗin ne kuma ya zama shirka ya zama shirka yace au ya ta'allama al-ilm al-shar'i aw yujahida li ajli al ko kuma ya koyi wani ilimi ilimi na shari'a ilimin addini ilimin sanin Allah ko yayi wata jihadi amma duka yayi ne dan dan neman duniya wannan shi nau'i ne min anwa'i shirk al-akbar saboda ba Allah bane hmm? kuma na neman ilimi ne dan neman Allah sai ni samu kuɗi ko ya jihadi saboda ya samu kuɗi ba Allah bane a ran mafu yace qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yace ta'isa abdu dinar ta'isa abdu dirham ce bawan dinari da bawan dirhami ya taɗe yi asara Ta isa abdul khamisa isa abdul khamila bawon tufafi bawon riga ya tabe khamisa da khamila duka nau'uka ne na tufafi na ake sawa mana duk wanda zai abu don duniya ko don kuɗi ko don tufafi ko don matsayi zama shi abin da zai in dai har ba zai samu wani abu daga cikin wannan ba ba zai yi ba ko wannan taɓaɓɓe ne ya yi hasara Hasarar ne shi ne wanda in tsofiya radiya wa illan yu'ta akhir wanda shi duk abin da yake in dai zai zai samu shi ke za a zauna lafiya da shi amma in ba zai samu ba to ba za a zauna lafiya da shi shi kawai abin da yake auna yadda da zai da kai da zaman lafiya tsakanin shi da kai shi ne zama yana ne yana samun wani abu amma in ba zai samun wani abu to kawai sai ba ka ba cikin masu kima ko mutunci a idansu annabi sallallahu ce duk wanda haka yake to lallai ya tabe ya asara yasa a cikin mu'min hadisin maza Allah sallallahu alaihi ya masa wani mummunan addu'a Ya ce wa in shi ka taqafa ƙafa? ya Allah karka shi mafita ko da kaya ce ta shoke shi Allah karka shi yadda zai yi kira kaya ko gani ba ce kaga ba karamin abu bane ba karamin abu bane abin da ake a koya maka shine duk abin da zaka yi zama kai ne neman yardan wa Allah domin Allah ko kake nufata da wannan kake zama ko da ka samu abin da ake samu a wajen mutane ba ba za ka dina ba ba za ka dina mafi sai zama ba za ka daina sai ra'ayi ba Allah ne yace baya so malike qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah babban malamin musulunci ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi yake cewa wa amma shirku fil iradati wan niyyat فذلك البحر الذي لا ساحل له yake kaga shirka abin da ya shafi nufi duniya shirka karama kenan koyayya yake to wannan wani wani teku ne wanda bai da gaba teku ne wanda bai da ne bai da gaba ma'ana duk wanda ya fada a cikin tekun duk wanda ya fada a wannan tekun to ya halaka mana ba ta da gaba bare mu ta yi tunanin ga an ga inda zai zai samu ya fito ya tsira ko shi ya riga mutum ya fada cikin wannan tekun to ya riga ya halaka teku ce wace ba ta da gaba ba ta da gaba yace wa qalla man yanju min yace kuma za ka ga mutane kaɗan ne suke tsira daga wannan abun nan yace fa man arada bi amrihi ghayru Allah ghayru ghayru wajhi Allah wa nawa nawa shay'an min ghayri at-taqarrub ilayhi وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته yace faman arada duk wanda ya nufin bi amalihi da aikinsa ghayra wajhillah wani abu ba Allah ba wa nawa shay'an min ghayri at-taqarrub ilayhi kuma yayin niyan wani abu ne daban da wannan aikin da Allah ne yake ayi, amma shi abin da ke zuciyarsa abin da ya niyya wani abu ne daban ba kusanci zuwa ga Allah ba wa talabil jaza'i min ye abin da ke zuciyarsa wani abu ne ba neman lada daga wajen Allah ba duk wanda ya zama haka faqad ashraka fi niyyatihi wa iradatihi to tabbas hakika yayi shirka a niyyarsa kuma yayi shirka a nufinsa da manufansa akan wannan shi yace wal ikhlas abin da yake nufi da ikhlasi an yakhlusa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyyatihi abin da ake nufi da ikhlasi shine mutum ya tsantsanta ya zama tsakaninsa da Allah ne a ayyukansa da maganganunsa da manufofinsa da kuma niyoyinsa yake wa hadhihi hiya al-hanifiyya millata Ibrahim wannan kuma ita ce wannan mai kakkiyar hanya wata ta kakata daga barin shirka hanyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam allati amara Allah biha ibadahu kulluhu wannan hanyar da Allah madaukakin sarki ya umurci bayansa gaba ɗaya da shi wala yaqbalu min ahadin ghayraha kuma Allah madaukakin sarki baya karfan aiki daga kowaye a wannan hanyar shine hanyar da aka yi da ni da ikhlasi aka tsantsanta niyya ya zama mutum tsakanin shi ne da wa da Allah shi kaɗai yace wa hiya haqiqatul islam kuma wannan ita ce haƙiƙanin musulunci duk wani musulunci da mutum zai in ba wannan bane to wa musulunci yake yi yake kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda wa man yabta ghayra al duk wanda ya fata yayi kwaɗayi wani addini wadda ba musulunci ba falan yuqbala minhu to tabbas hakika ba za a taɓa karfa ba daga gare shi wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma lallai shi a lahira yana daga cikin waɗanda suka zama hasararru Allah ka kiyaye shi ko musuluncin shine hanyar annabi Ibrahim alaihi hanyar annabi Ibrahim alaihi salam kuma shine tsarkake niyya da tsarkake manufa ka zama niyyarka manufanka gaba ɗaya ka nufaci Allah ne madaukakin sarki shi kadai kake so ya da aikin ka yau sai ce wa millatu Ibrahim allati man raghiba anha fa huwa min sufaha wannan ita ce hanyar annabi Ibrahim wacce duk wanda ya kyamace ta to ya zama daga cikin asufaha wawaye marasu wayo Allah karka sa mu cikin wawaye to kaga wannan yake nuna mana cewa ba karamin ba karamar abu ba ce a ce mutum ya zama yana yin aiki aikin nan Allah maɗaukakin sarki shine ya ce a yi amma zama ba dan Allah yake yi zama ba dan Allah ba dan Allah yake yi gane ku ai waɗannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa su ne wuta za ta fara yin kalaci da su a ran tashin alkiyama ai duka sababin hakan shine ne rashin ikhlasi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da bai dukiya da wanda ya yi mutuwar shahada da komi malami ko kuma duka abin da ake bukata a yi da wannan abin sun yi amma ina aka samu matsala shi dukkansu sun yi amma manufansu da niyansu ba Allah ba manufansu da niyansu mutane ne mutane shi sa ga magabata suna matuƙar ƙoƙari wajen duk wani aiki da inda har aikin zai iya koyuwa to suna kokarin su ga kulli sun koye kar ma wani ya san suna yi shi aikin da dama asali dama aikin dole a bayyana ake yi to shi din ma sai ga suna takasan san kamar imamu shafi'i Allah ya kan shi gafarta mishi wani daga cikin almajirin shi yake cewa ya taɓa jin shafi'i yana cewa shi da a ce a duniyar ilimi an yarda a rawaito magana na ilimi daga mutum ba tare da an ambaci sunan shi ba yace to da zai so duk abin da ya karantar kar ambaci sunan shi kawai a ce wani ya ce a ba duniya ilimi ba ta da wannan dole sai an ambaci sunan shi a san waye shi a san me ke nagartan shi ya cancanci ya faɗa ko bai cancanci ya faɗa ba tukun a faɗa ko a yi aiki da shi ko ya aiki da shi zainul abidin sai daga cikin jikokin sai na ali Allah ya ƙara da a gare shi shi sai da ya rasu cikin wani aikin shi na alkhairi ya bayyana shi an saba a garin da yake aka kawai talakawan garin ya identifying ɗinsu kuma Allah ya mishi dukiya shi kawai sai dai mutum ya tashi da safe sai ga abinci ka kusa kofar gidan shi zai je sallar asuba yana bude kofa sai ga yan ije sai gani a ije sai ya shiga da shi gida bayan da ya rasu shuru shuru shuru mu yana tsammanin yau na bude kofa zan gani gobe na bude zan gani babu wannan ya fara magana wancan ya fara da fa akwai wani ko wanda fa yake kaza ko san kowa ba ma zuwa kana yi wancan ma ta ai ma haka wancan ma ni ma haka shukun waɗanda suka masa wanka bayan da ya rasu suka ce to su lokacin da suke masa wanka akwai wanda su gani tare da shi amma su yi mamaki sai wannan suka ce sun san mutum ne wadatacce mai kuɗi yana da yaran aiki amma kuma lokacin da suke masa wanka a nan saman wuyan shi sun ga yayi kanta irin alaman wanda ke ɗaukar buhu kuma shi saba ɗaukar buhu a wuya wuyan shi nan yana yin kanta ko suka ce sun gani abin ya taba su mamaki suka ce su ba san shi yana ya taɓa da kowa a baya balle kuma har yanzu da ya mai da kuɗi haka mutane suka iya rikolin artwai ta mamaki shi ne yake ɗaukan buhun da kai yake ijewa ne cikin da yake zuwa ƙofar gidan talakawa angon Ya sa zo da ya rasu shi aka daina ne aka daina kawo hage da su ne so da tsoron kar shirka ya ne da shiga cikin aiki ko ba ka ba a so ka yin aiki saboda tsoron ka ce tarkul amal haufan min riya riya a ce a to ba zan yi ba ne ka ce suna ta aikin zo in yi kuma zama ba don Allah ba to shi ma wannan riya ne ka zuba ka ƙin don Allah ba ne ka ƙi ne saboda tsoron me riyan ka yin amma ka yi ƙoƙari ka kaɗa da ne zuciyarka an fahimta ku shi ma laifi يتخلص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأكبر لكي daga abun da ya gabata zaka iya summarizing ka ce lallai akwai bambanci tsakanin shirka babba da shirka karama wahiya ga bambancin a takaice kuma laika maka in summary yace na farko ashirkul akbar yakhruju min al-milla wa shirkul asfal la yakhlu min al-milla shirka babba yana fitar da mutum daga musulunci shirka kara kuma baya baya fitar mutum daga daga musulunci yake na biyu ashirkul akbar yuqallidu sahibahu fi an-nar والشرك الأصغر لا يقلد صاحبه فيها إن دخلها شركة بابا ينا دوما aikatawa a wuta. shirka karama kuma baya ne baya dawo wanda mai aikatawa a wuta ko da ya shiga wutar so da nuna bai abin da shi daga daga musulunci ba a ashirkul akbar ya haɗu jami'al a'mali shi shirka babba yana rusa aiki ne gaba ɗaya wanda kai jiya da shekaran jiya da shekaran da ya wuce da shekara goma da ya wuce in kai shirka babba yau ya rushe aka zo baka da lada ko ɗaya عن ذلك سيتي والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال سيتي أما شي شركة أرما بعد ذكر أي سيتي ونشي هوا وإنما يحبق الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطاه فقط شي شركة أرما إنما يحبط الرياء ينعروش ليني والعمل لأجل الدنيا وأن أيك أكيدا دوني شي كأيك تروشي هوا wanda kai jiya da shekaran da ƙazu ba zai rushe shi yana nan mafo misali ana neman fi sabilla sai ka ba da sadakar dubu ɗaya hmm? sai aka sake dawowa neman fi sabilla yanzu akwai mutane suka ɗauki dubu biyar ka bayar a idan mutane don mutane su yabe ka wannan dubu biyar ɗin da shi dubu ɗin da ka bayar ɗazu da ya kaɗai daga sake Allah ba a'a shi wannan manufan da kai dan a yabe kan ya shafi wannan dubu biyar ɗin ne kaɗai wancan dubu ɗayan ya sha an gane ku ya ce al'amalin lade khalafawo fakat kawai shi shirka karama yana rusa aikin da ya kuɗi da shi wannan shirkan ne amma wanda ya wuce da wanda ƙila za a yi nan gaba ba ya rusa shi an fahimta ku yawwa sai dai aikin da ya zama farkon shi da ƙarshen shi suna da alaƙa da juna misali sallah a mutum sallah raka a biyu in ya raka a ɗaya sallah ne ya yi dole yi raka a biyu cikakki ta kila a raka an farko ya yi yadda ya ga dama raka a na biyu dai mutane sun zo sai tantara ya gyara saboda yanzu mutane suna mai suna kallon sau da fiye shi to shine kaga aiki ya rubutu ko farkon yana da alaka da mai da ƙarshen haka aiki ɗaya ne an fahimta ku yace bambanci na hudu a shirkul akbar yabi'u ad-dam wal mal shirka babba yana sa yana hal yana kai haddin da zai halatta jini da dukiyar wannan mushrikin wanda mun karanta a baya ko mhm. ce wa shirkul akbar la yubi'uhuma amma karamin shirka baya baya halatta jini da dukiyar shi an fahimta ku wannan a samari kenan alailu ban nuna mana bambanci da ke tsakanin shirka babba da kuma shirka mai shirka karama Allah wadda ka sarki muke roƙo Da shiga ya sa mana katangan karfe tsakaninmu da kowane nau'i daga cikin nau'ukan nau'ukan shirka insha Allah ta'ala anan zamu uh, dasa aya kuma za mu yi hutun sati biyu kenan ko sai bayan Ramadan insha Allah ta'ala sai mu dora daga inda muka tsaya uh, mazo'i na gaba shine al kufur ko ne magana akan abin da ya shafi shine kafirci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 ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah waɗanda kuma suke wannan aikin sun su fi ƙarfin ya Allah ba su na ƙarfin ka ba ya Allah ka musu abin da ya dace da su ya Allah ka musu abin da ya dace da su ya Allah masu goya musu baya na fili da na koyi da waɗanda suke da ikon da za su iya zama sanadiyyar wannan fitintunin ya ƙare amma sun mai da shi hanyar samun kuɗi da samun duniya ya Allah dukkan musu abin da ya dace da su ya Allah Allah ka fi mu sanin me ya dace da su Allah ka musu abin da ya dace da su Ya Allah duk wani mai nufin musulmi da musulunci da makirci a ko ina yake a duk duniya ya Allah kai mana magani shi Allah kai mana magani shi ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka kaskantar da kafurci da kafirai ya Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai اللهم إنا نسألك بأننا نشهد annaka أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا خطيئتنا يوم الدين أن تغفر لنا خطيئتنا يوم الدين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا